يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما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 an ga watan ko yau ɗaya ga wata tabbas barkanmu da saduwa yau ɗaya ga watan jumadal akhira shekara musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya zo daidai da ishirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai watan bature? Eh, ishirin takwas ko? <laughs> 28 ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya jama'a masallacin abdullahi Ibn abbasin wanda ke madera idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu a cikin littafin muwatsau imamu malikin wannan munasaba ta ta kama za mu yi karatu kan wasu abubuwa da suka shafi shi muwatsau imamu malik shi kansa shi littafin wanda sai mun yi shimfiɗa mai tsawo da mu kai gaggaci inda muke son mu kai insha Allah idan dai ana biye da karatun karatun farko a cikin wannan mudakkirar mun yi magana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shina da miza miza ma'ana sifar da ya bambanta da dukkan sauran manzannin da aka yi da sauran annabawan da aka yi gaba ɗaya duka ya bambanta da su ta farko shine manzancinsa na har abada ne bai takaitu a zamaninsa ba ko bayan shekara ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku a'a daga ran nan har zuwa tashin alkiyama wannan ya kamata kai mai karatu ka san da wannan ko kai musulmi ka san da wannan babu sadda za a cewa risala manzancin na mabu sallah ya kai wani iyaka to yanzu dole sai Allah lalabo wani abu na daban an yi amfani da shi babu sannan kuma abu na biyu kasancewa wannan risala ɗin wannan sako ya gami ko'ina a wajen wuri wanda yake a madina haka yake a duk duniya wanda yake a makka da madina ɗin haka yake a duk ƙasashen sawa'un ƙasashen turawa ko afirka koina da duk inda za ka ce musuluncin nan dai gudana tushe guda yake kuma shina abinda manzo sallallahu ya karanta da al'umma ta yi ta a wahayi na alkur'ani ko wahayi na sunna shi aka ce musulunci mu kiyaye da wannan karatu na biyu sai muka yi magana akan cewa a nabi sallallahu mafi yawan shari'o'i da mafi yawan hadisai da suka bi duniya ya faɗe su na a madina musamman abuwa da sun ka danganci shari'a ko ko ibada kama kama tun daga irin sallah azumi zakka haɗi da sauransu da duk wasu hukunce-hukunce sawa'un na gida ko na kotu ko na ina mafi yawan hadisan sun samu ne a madina a yayin da makka an yi zama na kunci an yi zama na wahala an yi kokari dai a ga aƙida ta sunna ko ko aƙida ta musulunci ta tabbata kawai dai abin da aka sun su gane su bautata ma Allah shi kaɗai, su yadda da cewa dai Allah shi ne abin bauta wannan shi an ka dade ana hargitsi da su kuma har ta kai manzo sallallahu alaihi wasallam hijira shi mafi yawan hadisai da zaka samu a makka hadisai ne masu magana kan aqida kan yadda da Allah shine makadaici yadda da Allah shine abin bauta yadda da Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah yadda da alqur'ani magana Allah ce ta tabbata dole ai aiki da ita da sauran duk abubuwan da sun karaɗi aqida su zaka ta samu amma mafi yawa tafsil details na bayanin ibada da sauransu zaka same su a zaman Madina hasali ma sahabban da suka rayu a madina sun fi yawa tunda lokacin a makka ma ba a samu irin wannan adadi ba hasali ma a ɓoyi aka yi abin hasali ma ko da an yi wani bainan da dai sauransu to shi yasa ma dan koro mu ne ko madina tunda amma magana da zamu yi ta bangare abin da ta shafi hadisai ne kenan to mun kai gabar da a na nuna cewa madina haka ta samu wannan martaba da wannan daraja da kuma ta ɗan tsere ma makka ta wannan ba muna cewa madina ta fi makka ba a'a makka tana da fasu darajoji da falalar da madina ba ta da yau inda za mu tashi dan karamin faragaraf almadinatu daris sunnati wa markazu takharijil um a'immati madina ita ce gidan sunna abin da na faɗa yanzu kenan nan ne duka hadisai sun ka fara tarcewa suna faɗaɗuwa duk yanda ya ji ta nan ya ji nan na waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tere nan tas ya tarbiyantas suka koshi da maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam suka koshi da wahayi suka koshi suka timbatsa to nan ne sai kowa ɗaukan makai ne aikin cewa yanzu kan ya ilmantu sai da'awa saboda haka a duk lokacin da rayuwar makka in kaskar ganta sai rayuwa ce wadda kamar ambata bata yi da kammala ba ta dukan bi na rayuwa to amma madina alhamdulillahi nan ne aka kammala Daru sunnati nan ne gidan sunna a wa markazu kuma nan ne santa cibiya da hausa kenan ko nan ne cibiya ta kharijil a'imma na graduation na na shugabanni ta kharij ehen yayi wa irin yayiwa na karatu ko yawa sai a ce ta kharij ta kharijil a'imma dukan manyan manyan duniya sawa'un sahabbai ne ko tabi'ina zaka ji cewa in ma a Madina suka fito ko ko sun ziyarci Madina sun yi karatu a ciki saboda ni saboda nan ne makyan shugabanni a in ba da aka samu daga baya ba kamar da zamu ambata gaba kaɗan suka yi hijira sauran sahabbai bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam kowa dokan makai ne aikin nan da annabi kai shine na da'awa saboda haka kowa tashi ya bi uwa duniya ya shiga bai da abin da yasa a gaba ne sai yi da'awa manzo sallallahu alaihi ya horar da su akan da'awa ya tirenantar da su akan da'awa babu wani aiki wanda za ka yi duniya ga in dai ba annabi ka zama ba kamar da'awa babu wani aiki na wannan wanda ya kai darajar da'awa in dai ba annabi ka kai ba to shi yasa kowa aikin kowa ne ba aikin wai sai wani sai wani ba aikin kowa ne annabi sallallahu alaihi haka ba kowa aiki balighu anni walau aya malam yace wa min madrasatil madina daga makarantar madina takharraja al fuqaha'u wal mujtahiduna anan malama addini suka fita anan ne masu ijtihadi suka fita a kula da kalima al fuqaha'u al fuqaha'u shine malama addini al fiqhu asali shine ilimin addini man yuridu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi dini ba saboda tahiya tayi tahiya ba aka kasa fahimta wannan sai a ce fiqhu shine ka fahimci wasu kananan littafa misali nan kasan in ka ce fikihu an ka cewa ne masanin fikihu na shine wato kila ya iya qawaidi akhadari ishmawi ko iziya risala aqarabu irshadu har zuwa lawani ko duk ya iya su kila ma gencire ka bada su da kai ko ehe shi sai a ce faqihi ba shi a faqihi ba har yanzu ne ta muqallidi ba har yanzu ya an bi a shekh Sanusi imani yana da question mark har yanzu saboda ni saboda duk hada mai aka yana ji duk cikin littafin ga cewa da aka yi kaza yi kaza kaza haramun na kaza sun kaza kaza haramun na kaza wajibi na kaza mi kaza mi baka san dalili ba baka san dalili kuma ba shi addini ba dalili Allah ya ce annabi ya ce shi dalili ashe lokacin da duk aka fada ma e kaza kai yi bak kaza ka bari ba dai annabi ka fada ma ba eh wani ka fada ma ko to kana ta kai danci da shi na akwai bukatar ya ce ma annabi ya ce ko ba haka ba ehen shi yasa a kula sosai ba shi afiqihu ba sanin doka wa gama ana daga baya shi yasa sai ta rusa mana karatu ta rusa mana tsarin da sahabbai suke kai ta lalata tsarin karatu shi ke na sai a ce in mutum ya iya wasu yan littattafai duka cikin kirgin hannu sai a ce ba ya zan faƙihi a yayin da a nan mazhabin imam malik da muka ce mazhaban mota ya aka tafi cikin jeren giyar mazhabobi a ce misali bari mu ambaci mazhabobin nan guda hudu ko wanda sure jama'a suka fi sani duk da dai ba kan hakan ka'ida su buke ba ko ba haka ba dukkan a'immai gaba ɗaya a'imma na martaba su guda illa dai inna akarmakum indallahi atakakum to wannan kenan amma hatta da su ɗan mazhaba gaba ɗaya sun yi ittifaki akan wani karin magana da suka yi ko sai aka cewa akwai mazhabobin guda hudu guda mai littafai a kula ma'ana yawan littafai ga yawan littafai ba yawan malamai guda ga yawan malamai ba yawan littafai guda ga yawan littafai ga yawan malamai guda ba littafai ba malamai haka suka cewa in ka bi kuma ka tsaya don an haɗi kakka yadda ban sai ka bi su ka gani ba ce yi babu ba kwata-kwata babu karanci gare su sai suka ce a mazhabi wanda ga yawan littafai ga yawan malamai shine mazhabin shafi'iyya in ka diba mafi yawa waɗanda gwarazan malaman da aka bi sai ka ji an ce ba shafi'i ba shafi'i ba shafi'i yan shafi'iyya suna da yawan littafai suna da yawan duk da mukula sosai mafi yawan da aka faɗi a shafi'iyya wanda ya kamata kila a gaba kaɗan mutum ya gane bambanci kila zai iya tambaya amma mu'adi tambayar amsar ta mu'adi zai iya tambaya a ah, wannan ya zaka ce kana ta magana cewa ba a mazhaba ba a mazhaba kasa wannan yana sha mutane kai ba ce akai ba a mazhaba ko amma dai bari in yi tambayar din ya aka ce ba a mazhaba ba a mazhaba ko kaza ko kaza ko kaza wani dan mazhaba na wani dan mazhaba na ibnu tabiya hanbalina ibnu qayyim hanbalina ibnu ibnu hajar shafi'ina kila an gane ibn daqiqil idi ba shafi'i na ibn kathir ba hanbali Imam zahabi ba hanbali wane ne ba hanbali ibn baz ibn kila an gane eh ibn abdul bari ba maliki eh, eh al qadiyat ba maliki ko eh muhammad ibn hasani ba hanafi ko yaqub bin abu yusuf yaqub bin Ibrahim ba hanafi amma kuma a ce aka samu wadanda suna danganta su ya kamata sai an yi karatun mazhabancin takwana sai an san wannan sannan mu san me suka mi in sun kace haka na Allah samu gani amma abin da nake muke magana kai ne yawan malamai da yawan mazhabai shafi'iyya su suka ce ita ce mai yawan malamai mai yawan littafai ga yawan littafai kai kanka inda kawa kanka adalci ka kirga cikin malaman da ka sani eh duk da dai muna da takaituwa ga wasu malamai wanda a yankin mu amma ka malaman duniya littattafai zaka ka ɗauka wai wannan ka hidda shi shafi'iyya shafi'iyya za ka ga malaman shafi'iyya sun fi yawa ga malamai ga littafai a fahimci wannan da suka ce mazhabin da ga malamai ga littafai ba yawan malamai ga yawan littafai ba yawan malamai sai ka diba mutum guda daga cikin su kila yayi littafi 40 50 60 100 amma ba su da yawa mazhabin Imam Ahmad Hanabila suna da yawan littafai amma adadin malaman ba su da yawa mutan guda shi kadai sai haga ya littafi wajen talatin 40 shi kadai kila fahimta eh a yayin da shafi'iyya ga su da yawa ga su da yawan littafai an fahimta suka ce mazhabin da ga malamai ba littafai an fahimta eh hanbaliya ta muka ga littafai ba malamai adadi yawa muka magana sannan mazhabin da ga malamai amma ba littafi hanafiya hanafiya suna da gwarazan malamai an bo cika rubutu ba sai haga in kai a cikin abin ban mamaki sai ga dan ba shafi'i ko ba malike ko ba hanafi ko ya yi karatu sai in ka jira duk malamai ne kaga ga dan hanafiya na suna da yawa amma ya an so gare su yanar ko abin ya tace sai wallafa kila fahimta sai wallafa mallamin bai da littafi amma shi dalibi na da littattafai ga yawan malamai ga gwarazan malamai amma babu littafi ku yi hankuri sai suka ce mazhabin da ba littafi ba malamai malikiya ku yi hankuri ita an mazhaban mu ku yi hankuri ba yawan malamai ba yawan littafai suka ce mazhabin malikiya yau garin nan ko kasar da in kana littafi ko dan yaro yana iya lissafa ma littafan da aka umarni da su malikiya yanzu in ce ma a duka waye shi dai shi tun harko mu sa cikin lissafi ba dan ka dauki a hadari aka ce ashmawi kace kurtubi in kasa da shi sannan kace mi sannan kace iziya sannan kace risala sannan kace irshadu sannan kace aqrabu saliki sannan kace sirajus saliki sannan kace misbahu saliki sannan kace jawahiru jawahirul ikilili ba jawahirul ma'ani ba jawahirul ikilili kila na jin ka kusan gamawa in ka kara kace mudawwana in hmm? a'a ai jawahirul ikilili shuruhu akai ai shuruhu na tut ai ma ziyar na ambata ai tana da sharhi risalat na ambata ai tana da samarud dani ko samarud dani an ka zo aka yi mai shiko ta alika to aka ce mai adawi ko ai suna da shuruɗan na. gundarin maganganun kila fahimta to waɗanda ne ambata in baka asamin cewa karamin goma sama to kila rana wa kana da baka samu kari ba a waɗanda muka karatu ƙasar nan amma alhamdulillah duniya tana da wasu littattafai na maliki waɗanda ba su ko shigo ciki ba don babu inda haka su ana karatun azzakhira wanda yana cikin littattafan imam littattafan malikiya waɗanda yake gwara za ta tattu azzakhira to ala kulli halin kaga a yayin da wasu sai kai kai listin littahi 100 ko 500 ko ba haka ba to anan sai kai lissahi 20 30 40 kila fahimta in ka diba adadin malamai na duniya da aka cewa yan mazhaban malikiya na akwai su gwaraza amma adadin bai da yawa in ka faro tun daga lokacin imam malik ka taho ka sai ka ji adadin bai da yawa sai cikin shekaru da dogaye ba muna son mu ce ba maliki aka ba ku fahimci sosai amma abin da aka son a ce irin matsalar da mun ka samu kanmu sai ka zo ka tuke kanka da littafan nan ɗai su ɗai shi an matsalar da ka son mu gane su ɗai in babu abin da ya hito cikin su baka yarda da shi ba to shi an matsalar da an ka samu shi an rashin karatu da an ka samu kan ma ka yadda amma ya kamata ka karanta na wasu kan ma ka yadda karanta din amma ka yadda ko ba haka ba kaga ilimin ka zai karu amma takaitawa su dai to shi an matsalar da muka yi ta fuskanta Allah ya samu gani to abin da muka son mu ce a nan wannan shi ka mana matsalar bari za mu yi wani analysis yanzu yanzu ka gani sai haga wasu abubuwa waɗanda kawakan ka adalci game da haka mu karanta mu jiya yace wa min madrasatil madinati takharraja al-fuqaha abin da ya kawo wannan magana shine kalmar fuqaha fuqaha shine sanin addini gaba daya imamu abu hanifa ya yi littafi ya sa masa al akbar ya saki wani ya fiqhu al-fiqhul awsat fiqhu babba fiqhu matsakaici littafi guda na du'a aqida ya magana a waje ne shine al-aqida ita ce babban fiqhu a kula kenan a lokacin da suna ce ma furu' sani wa da haka sallah a walla da sauransu waɗannan abubuwa suna ce mami fiqhul asgaru ko ko su ce fiqhul ibadat wal furu' kila fahimci wannan ashe fiqhul aqaid shine fiqhul akbar a yayin da ni a yayin da fiqhu na wasu abubuwa sune shi fiqhul asghar to wannan dole mu dauki wannan ma'anar kamar ma'anar da aka cewa an kace alqurra'u zamanin sahabbai da zamanin tabi an kace alqurra'u ana nuhimmi mi mahardatan qur'ani muda sun kasan tafsiri ne ga tafsiri ne ga har da qur'ani ga sanin hukunce hukunce gami gami sai sun san iliminta da aikinta sai a ce ƙurra'u yau ko fa sai a ce ƙurra'u ka ga mutum holoko ko ba haka ba aya ɗaya haddace bihin bai sani ba cikin ta to kaga an ka ce ƙurra'u sai ban mantu da na yanzu eh saboda ni saboda lalacewa koko nisa daga sos asalin abin da ake ciki da kuma raunin karatu da kuma hadisin da yake ishara Allah ba ya ɗauke ilimi ta hanyar ɗauke abin nan ɗauke shi ko sai dai ka ɗauke malamai ko har yayin da mutane suka ba wani wanda ya rage illa jahilai ittakhadha nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftaw fa dallu wa wannan ya kamata mu yi kuka da zamanin mu to wannan a Madina nan ne fuqaha'u da mujtahiduna sun ka fito wasasa da shugabanni shugabanni na addini wal mufakkirun da thinkers mufakkirun wannan kalima ce wadda malai amfani da ita amma babu babu mufakkiruna cikin musulunci babu falasifa filosofa cikin musulunci wannan maudu'i na mai cin gashin kanshi saboda haka yana cikin kurakurai da aka yi hatta da irin jami'o'inmu akwai islamic philosophy ko ba haka ba wani irin dole na bai haduwa kamar ka ce wa kamar da 'yan siyasa ka kawo demokuratiyya islamiyya ko wasu a demokuratiyya al-islamiyya islamic democracy kaga ina ganin inda ya fahimci ni a musulunci tan ta gariya ce da ba su haduwa eh amma dai wannan mu aje shi wani abu na daban sai a sa barin cikin rashin sa sai a sa wanda bai koshi da addinin musulunci bai san shi ba bale ya zo ya dan kawo ya dan warware shifa da an kasa ciki ha a gani Allah ya sa mu gani to hal ala kulli halin haka mufakkiruna babu su a cikin musulunci illa dai wasu na wannan larabcin su aza su wuce ba tare da diddikin wannan kalima ba wa mala'u suka cika arjal alam sassan duniya su waɗannan da sun ka fita a madina don a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ran dan kowa na madina ko dukkan sahabban suna nan hasali ma sai wanda ya aika daga nan ya aika su ko irin su mu'adh ibn eh, abu musul ashari da mu'adh ibn jabal a ina a yaman irin su wurare ne da ya aika amma dai nan ne sai da kwatar nan ne cibiyar ko ta nan ya fito su sai sun ka cika duniya wa hajaru ilaiha للتبليغ والإرشاد سكا هجرة إليها أي إلى الأرجاء با مدينة با إليها أي إلى تلك الأرجاء wannan sassan na duniya saboda ni littabligi wal irshadi don su ida sakon Allah su shiryar da al'umma wannan ku hito na an ka hito wa ala raghab min hijrati sahaba yace to dudda kalima wa ala raghab wa abin da ya kari wa ma'a zalika sai dai larabci na ba na kware ba ta gangariya ba an an kula irin hausa gata ta yan zamani ko ba haka ba ehin ayi wata manganu da yake kila shekara ko biyar da ka wuce baka ka jinsa to Allah sai ka ji ya rabu Allah kai basar da shi basar ko ko ko a ce ai wane baya yi sai ka rasa gane me aka nufi ko irin waɗannan kalmomi kai wane wane ai baya yi wanda ana aza kalmomin ba irin su ba ga hakika ne kila fahimta eh to irin irin suna wa alar ragami a larabcin gangariya ko ka ko kaki ko ka so ko ka ki a nassan hadisi haka ya zo ina tuna kuna tuna wancan hadisin tuna min sunan sahabin a eh Abu Dharr ba Abu Dharr al-Ghifari wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ka magana cewa musulmi wanda zai shiga aljanna ko tuna min hadisin na cewa wanda ya imani da Allah bai kaza kaza zai shiga aljanna sai ce wa in zana wa in saraka ya rasulullahi ko ya yi zina ko ya yi sata in dai shi da baba bai shirka da Allah sai ya ce wa in zina wa in saraka ya rasula wa in zina wa in saraka ya ce wa in zina wa in saraka ya sake maimaita ce wa in zina ta ce wa in zina wa in saraka ala ragami an fi abi zarre hmm, ko ya sata ko ya yi zina ko abu zarre bai so da yake da shi aka magana din <laughs> shi yana ganin Ya ce ko abu zarre bai so a wannan siga ya ce ala ragami kaza to shi tana a harshen larabci gangariya tana nufin ko ka ko kaki amma daga baya sai suka mai shi an ka ce wa alal ragam min zalika wa ma zalika eh duk da haka wa alal ragam min hijrati sahaba duk da cewa sahabbai sun yi hijira ila al-afaqi zuwa sassa da yawa in ma lil gazwi ko dun yaki aw li nashr al-islam ko dun yada musulunci wa tasqif al-muslimin da karantar da musulmi faqad a adadin kabirun min fil madinatil munawwara an samu adadi mai yawa da sun zanna a madina abinda muka sai malan ka sun yi tagitin dine cewa ina na imam mali ya samu karatun kai eh, muna ina ne imam mali ya samu karatunsa a wajen wa na cewa duk da dai an tsiyaye an fita madina ba duk kowa ya fita ba wasu da yawa sun zauna a madina su sahabban nan su su karantar da manzon Allah su suka karantar da tabi'ina tabi'una su suka karantar da tabi'u tabi'ina har karatun ya kawo ga su wajen su Malik a fahimta wannan shine aka ya kawo mana musan asalin karatun a es a kaga cewa ilalle eh, waɗannan hadisai da Imam Malik ya tara a cikin moɗa hadisai na masu tsada hadisai na da ya sami su ga sahabban da ya samu a wajen su yasa ya kamata ma ka yi tambaya inda kana karatun moɗa Malik ta karatu na kwarai me yasa ba haka jin sunayen wasu sahabbai waɗanda in ka koma a cikin bukhari da muslim da abu dawud sun cika bukhari da muslimu sun cika abu dawuda sun cika tirmidhi da nasa'i me yasa ba baka sami su cikin littattafan ko ko cikin waɗa ba a fahimci wannan sosai mhm, me yasa imam malik dududu hadisai na cikin waɗa dubu biyu na da yan kai dududu dubu biyu na da yan kai yayin da imam bukhari yana da dubu hudu da yan kai ban da mukarrar ba amma mai ta ba tattun muslim yana da kusan dubu hudu su a su abu da turmi da suna da makamancin haka eh, Ya ta ce ban da mukarrar a yayin da da imam ahmad yana tsakanin dubu talatin da biyar zuwa dubu arba'in na hadisai ni yassa amma imam malik kacal dubu biyu ga rai ya kamata ka sani in eh, duk da dai madina tana da wajen yawan sahabbai a lokacin da waɗanda sun ka tsaya sun fi yawa don kasan dama za ka ce lalle sun fi yawa don waɗanda ka barin gari ai ba su kai waɗanda a cikin gari ehin amma to me yasa aka yi wannan abin kina fahimci wannan to shi malam amma dai ala kulli abin da muka so muka gano ka gano kima hadisan mu wa malik lalle ya same su daga madiya ehin ya same su shortcut kusa kusa bai ta ko ina ba ga cikin gida ya same su tare da wani abu da muka so mu yi karatu game da hakanan nan sahaba fil madina shahararrun sahabbai waɗanda suka zauna a Madina waɗanda ba su fita ba zakara ibnu hibban fi kitabihi al-latif ibnu hibban ibnu hibban al-busti wannan dai ka sani ibnu hibban mai sahihu ibnu hibban dalibin ibnu khuzaima eh a fahimta sosai na'am ibnu hibban al-busti ya ambata a cikin wani littafi nashi mai daɗi kalima allaɗi shi haka zaka ciya mai daɗi mai daɗin karatu ni a littafin mashahiru ulama il amsari mashahiru ulama'il amsari shahararrun malaman manyan-manyan birane manyan-manyan al'amsaru jam'u misru al-misru shine a birni ko manyan-manyan birane waɗannan kusan lokacin nan da aka magana kusan shahararrun garuruwa guda bakwai na ko kaɗan daga haka makka ɗaya madina biyu a hijaz su za sawa sannan in ka ta iraki sai ka sa basra ka sa kufa a lokacin su za sawa don daga bayana an ka azaba gada da sabuwar gari na kamar nan Najeriya ka ce Abuja ko daga ba aka yi creating ɗinta amma dai ka ce Basra ka ce Kufa gari biyu kenan a Hijaz ka samu gari biyu a Basra ka samu gari biyu sannan ka koma Sham in ka ce Sham ka bar ta dai haka nan in ku kana son ka ayyana sai ka ce mi sai ka ce Dimashqa sai sa haka din ad-Dimashqi ad-Dimashqi ad-Dimashqi amma in kai haka nan zaka tsuki wasu malamai sosai don akwai wasu manyan manyan garuruwa a Sham akwai irin Halab alhalabi alhalabi suna da yawa sannan mi sannan in ka koma a yemen sannan akwai na sana'a a sanani a sanani kana da su da yawa wannan sannan in ka koma bahrain kana jin bahrain suna da yawa kana jin al-mada'in al-mada'in al sannan a yayin da in ka komo iran kana da irin distani din nan da irin wanda muka karanta kila a tuna ehin sannan kana da arrazi kila abu zura arrazi da abu hatim arrazi tana da kana da arramli a yayin da in ka zo misira kana da al-asqalani tsakanin misira da siriya ko ko inda aka ce ma ramalla ta yanzu ramalla wadda bature ka kiranta laraba suna ce mata ramla ehe akwai mi akwai al-asqalani inda an ka na hajar amma da tsahi suna biyu a hijazi biyu a iraki sannan biyu a iran farisa sannan guda a bahrain guda a yaman ko ina jin kila ban mance wani ba to waɗannan dai su an manyan manyan garuruwan da aka ce ma al'amsari lokacin nan daga baya sai wasu ka haihu daga wannan haka to da yayi ambata manyan malamai min mashahiri sahaba bil madina al munawwara yace daga cikin shahararrun malam shahararrun sahabbai da an madina bayan an tsiyaye a kula bayan an tafi wannan kusan ma yana an lisahin nan zai hwado bayan kusan kula fa rashidun dun lokacin abubakar siddiqo yana hawa lahiya lauci aka ji akwai a tsanaki da da farko dai rasul manzo sallallahu ta hirgita al'umma har suna ta kokarin to yanzu mi'at mi'at abin nan ya za a kwashi don babu wanda kama tsammanin rasul bai kuma bai kuma bai ko kawo maka ne rasuwa a fahimta sun san ana mutuwa amma wani irin abu na mai tashin hankali a ce annabi zai rasu shi yasa rasu annabi sai ta zo musu bazata babu shiri haka kardan duk babu wanda ya nasa maka ne haka nan saboda tsabagen su soyayya da manzo sallallahu alaihi wasallam rasul manzo Allah sai ta tattadan kida su tarau tarau an kaya mu ci riko Abubakar As-Siddiq radiyallahu an shi ya komo daga al'amura zuwa ga mizanuha ya maida ya maida ruwa ga mazaunin su ehin ya maida ruwa rijiya don ba bannata ba inji ba haushi ko ba haka ba to ala kulli halin sai an kana su sai aka ji lalle ba a samu wani bambanci ba lalle bambancin ɗaya da an ka samu wanda in sun ka kula su tarke da kuka biyu ɗaya na an ka samu na farko babu rasulullahi ya cikin su hmm. amma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim to babu yanzu babu ka ciki lalle wannan tashi hankali na kai ma in kai imagine lalle ka san tashi hankali na matsala ta bi da suka kuka batun cewa yau jibril ya taho babu ta jibril ya batta wannan tashin hankali na a yayin da a ajima jima can wanda sun ka saba annabi ya ce ajibul ya zo ya ce kaza an saukar aya ya ce kaza kai imagine din wani tashi hankali to ya ko wani babban tashi hankali wannan biyuna amma in ba shi ba alhamdulillah Abubakar As-Siddiq babban jarumi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai da al'amari wurin zama ne shi yasa duk abin da ya naso masahabbai na barin Madina sai suka dakata kuma aka zanna aka ci gaba ba rasu Abubakar shekara biyu da yan watanni Umar ya hau sai ya dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan bai shan inuwa guda da Umar haka ko an ka zanna a Madina lahiya lau kamar manzo sallallahu alaihi wasallam na rayi zamanin Usman bin Afana wannan an ka faɗa samun matsala ku tuna ku tuna manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Usman bin Afana a lokacin da shi manzo Allah ya shiga lambun nan yana iso ga ko wani ya tawo ce ku ce shigo wani ya to ku ce shigo sai aka ce ga Usman sai ce ku ce ya shigo ala balwan tusibuhu ya shigo bawan Allah bawan Allah bawan Allah wanda musiba za ta sa to zamanin Usmanu abin hargitsin ya fara a irin wannan rigima hatta kai an ka kashe Usmanu ba labarin ba amma kashe Usmanu ya sa duniya ya sa Madina ta dan girgiza ya sa wasu sun yi hakin din zama Madina Madina tana cikin wurin da in ka shiga kamar Madina take Annabi ya mai da Madina hurumi kamar yadda Makka take hurumi bai kamata a kashe to yau gashi ba common person ba ba shigau ba khalifan guda ko citizen number one shi an kashe kaga ka rashin tashin hankali to wannan shi ya kawo wasu kaɗan fara ganin cewa ya kamata su fita amma duk da haka nan wasu ba su yi nisa ba da suka fita madina makka sun ka koma shi yasa an ka koma samun kamar karatu sai ya koma can shi yasa akwai buƙatar in ka karanci hadisan madina ka karanci hadisan makka kila fahimci haka nan shi yasa imamu eh, imamu bukhari yayi wani salo farkon hadisin da ya fara da shi hadisin makka na biyu hadisin madina in haka ya fara a kullum kuma aka cewa kowane babi ko kowane kitabi in dai yana da hadisin dan makka ko dan madina da shi ka fara da shi kan dai tsallaka zuwa wani wuri Allah ta mu gani kashi Usman ya sa nan rage to balle a ce lokacin da an ka samu hargitsi nami na lokacin Ali bin Abi Talib shi ma wasu yasa Ali hasali ma saboda bai sun azubar da jini a Madina kare wannan harikicin da ya faru shi yasa shi karan kai ne ya hijira daga Makka afwan ya hijira daga Madina ya koma Kufa a Kufa ya rasu kaga tahiya ce ta sa wasu dan fita wada a da adadi mai dan dama wanda za a iya ganewa to kaga wannan sai mu ce yaushe malan kawai ga magana ba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba zamanin Abubakar as-Siddiq ba ba zamanin Umar ibn al-Khattab ba abin ya fara zamanin Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib har shikenan al'amari yayi tafiya hatta mun Hassan ah, radiyallahu anhu jika manzo sallallahu alaihi wasallam shi mai da muqamin shi mai da shugabancin hannun Muawiya radiyallahu anhu wanda mu riga mun san wannan mai da shi kuma al'amari sun ka koma mazaunin su hankali ya ƙara kwantawa wasu sun dawo madina wasu sun dawo makka wasu suka kwasa iyi suka koma sham duk lokacin sham ta zan hede kwata a kula sosai to duk an samu wannan a lokacin da ali ya koma kufa sahabbai sun bi shi a lokacin da muawiya al'amur ya dawo gari aka koma damascus sham sahabbai da sun koma can a yayin da kuma wasu sauran suna nan madina sauran suna nan makka wasu sun je sana'a sun samu mu'adib na jabal da sauransu aka yi ta yadin da'awa ala kulli hal abinda muka son mu ce shi wannan bawan Allah ibnu habba ibnu shibbana a cikin littafin sama shahiru ulama al-amsari ya ambata ya ce a wannan lokacin bayan an gama tancewa an gama wacewa an fita an bar sahabi 152 152 kakka a kasan ko lokacin nan babu yawa ehe ba yawa amma dai yanzu ga sahabbai ga tabi'ina ga tabi'ut tabi'ina ka kula shekara wajen talatin ko arba'in da wuce manzo sallallahu alaihi wasallam a kula talatin ga wuce manzo sallallahu alaihi wasallam a ko mu ce arba'in bayan hijira shekara ta arba'in bayan hijira Ali bin Abi Talib ya rasu ai ko to a yayin lokacin nan a sansa su aka lisahi kusan akwai sahabi 152 a Madina kamar yadda Ibn Hibban ya ce a kula sosai wannan lisahi ne na kuma lisahin ya samu yana ta hanyar littattafai yana yiwa ka koma bincike ka samu he da haka nan ko kuma wani abu mai kama da wannan shi yasa sahabi sahabiya mashhura sahabi shahararre abin da ya ciki jabbi cikin littafin ba kawai a karamin sahabi ko matsaki sahabin da an san shi ya yi karatu wajen manzo sallallahu alaihi duk yan uwa ne sun san shi ba irin yare yare ba ba dan shekara biyu ko uku annabi ya rasu ya bashi ba kila fahimta babban sahabi sananne na kai hasali ma mallamai daga cikinsu. wanda al'amari ana kiransu shawara akwai hadisi akwai sahabi 152 mu rike wannan lissafi wa bi makkatal mukarrama to a makka wannan lokacin daidai wannan lokaci 61 hadima nan ba sahabiyar mashhuran wa bil basra a basra 51 ita ma can 61 makka basra kuma 51 shi ba mashhuran wa bil kufa a kufa akwai hamsin da hudu shi ma sahabiyan mashhura kila an fahimta waɗannan manyan garuruwa su ne adda manyan sahabai lokacin nan madina makka basra kufa basra da kufa waɗannan suka cin gashin kansu to akwai wani sai waɗanda yake ɗaiɗai kuna ba su da yawa sai a haɗa su gaba da a jimilla a buge ba dai cikin gari sun bar garin madina sun fita sun ɗan warwasu shi na cewa idza jama'ana mashahirahum idan muka haɗa shahararru sanannu wanda in ya shiga gari a san ya shiga a ce sahabin annabi na a yaɗe shi to in muka haɗa mina shami asiriya sham wa misra da misra egypt wannan ta kusa wal yaman da yemen wannan ta kusa ita ma wa khurasan da yankin afghanistan da iran khurasan kenan fa yakunu adaduhum adadin za mu samu fi hadhihi buldan a duk waɗannan garuruwa guda hudu da muka ambata duk da yanzu nan kasashen kansu sham misra yaman khurasan bil majmu' a total gaba za zamu samu akwai sahabi takwas sahabiyar Mashura. an gane ba wannan inji malam yace hasaba hasaba ma zakarahu Ibn hibbana fi kitabihi al mashahir amma a daidai da yadda shi ibn Hibbana ya ambata wannan kauli ibn Hibbana an fahimta mu kula sosai mu gani a madina na ta ta takaitu da su ko ɗari da hamsin da biyu kaga a jimilla madina duk ta yawa ko madina duk ta fi yawa kuma in dai lalle duka waɗannan sahabbai sun bada karatu gaba ɗaya to lalle za su bada ilimi mai tarin yawa an gane ai ya daga cikin hikimar imam malik da ya ga cewa bai da bukata ya bar garin madina saboda bi saboda abin za ka samu abinda mallami shahararre waɗanda sun kai karatu gaban manzo sallallahu alaihi wasallam da hamsin da biyu ko sun ka karantar to ina jin ai kila ganin za a kamar sun isa ko eh kwarai da gaske to malami nawa haka su karanta sheka kaga ai kila an ka faɗan gora zana na haka kula sosai waɗanda sun kai level sun kai matakin na ba doctors ba farfesoshi ko ba haka ba shekara 23 a gaban manzon sallallahu alaihi ana karatu faɗa wace ƙwarewa kaka bukata shekara 23 a gaban manzon sallallahu alaihi kaga shi sa imam malik ya takaitu ga abin da akwai a madina hujja ce ko hujja ce mai karfi amma kana da an ka ce an dara shi ga wanda ya tayi yawo zaka yadda in dai baka yi ta'assubanci ba in an ka ce ma yanzu ku bani total kila na san akwai yan akwai calculator nan da kwakwalen mutane a makka 61 plus 51 na basara plus 54 na ina na kufa hadalin su ɗari da ham ɗari da sittin da nawa a ɗari eh, da da saba'in da ma ko ko ko sittin ba su kai abin ɗari da sittin da ɗari da sittin da shidda kenan ko da mutum bai shiga garin madina ba in ya kara ya zo bassara ya zo kufa ya zo makka yana tara hadisan da imam mali ya tara ko ba sani ko kun gane shina da ɗari da sahabi ɗari da sittin da a fahimta kenan ko da bai shiga madina ba kenan akwai karatuttukan sahabi 166 da sun ka kuce mai imam malik ko ba haka ba to ba ni labari in ya zauna madina sannan ya fita ya karaɗe waɗannan garuruwa guda uku shina da sahabi nawa can ɗari da hamsin da biyu ga ɗari da sittin da shidda plus za ka yi muna ɗari biyu da nawa ɗari uku da to kaga kenan ashe ɗari uku da sha da yan kai ba su daidai ga wanda ya tsaya da ɗari da hamsin da biyu to faɗa min a sham syria eh, sham da, da misra da yaman da khurasan an ba su kawai a random haka kawai ba, ba ran, randomly aka ce kuwa an ba su ba tare an ka ƙiddaddage ba malam ya ce mu 98 takwas ko yi plusin din su da figo ta farko ba ta ba ta Madina ba ta waɗancan ta yan basara da yan Kufa da yan Makka wanda muka ce muna da da da sittin shidda ga takwas. su ɗai ka tsaya gare su su dai kakka shiga Madina da sittin hudu in baka shiga Madina ba to ko da biyu da sittin da hudu kai kana cewa ka wadatu ba ka shiga madina ka bukata ilimin ɗari da hamsin da biyu to ina akasi yana in hazon haka mafi yawa bai wadatuwa sai da waɗancan to waɗanda an madina shi ma yana wadatuwa ga waɗancan shi yana cikin cikin abin da an ka tsere mai ma malik da yawan hadisai ku kula sosai ku sosai mu yi adalci ga mas'alar yana daga cikin shi ku imam malik rahimahullahu ta'ala ya taƙaito ga yan madina a fahimta shi sa'ad rigimar da ta taso har tsakanin imamu shafi'i da tsakanin da su Muhammadu bin hassan ɗaliban abu hanifa kila an fahimta a lokacin da dai lalle lalle ɗari da hamsin da biyu sun isa su yi ma karatu ko ba haka ba da a ce sun kara da komi to ba komi sun kajiya ba a fahimci wannan da kyau ko ehin shi ya sami shi ya imamu ahmad imamu bukhari imamu shafi'i A waɗannan gwaraza a imamu ahmad imamu bukhari imamu muslim abu dawuda tirmizi nasa'i ibn Mada sun kafi malik imam malik yawan hadisai saboda imamu bukhari ya wallafa sahih bukhari a cikin shekara 20 da biyar ko in kun karanta hadis sari 20 da wani abu aikin aikin gudanar da aikin bayan ya gama karatu yanzu ya gama tarkata hadisan sai zan in ya tafi nika gariye ka ya zo basara sai ya bada kaya ne sai ya zanna sai ya gama karatun hadisan yan basara duk ya gama sannan ya haɗa kaya ne ya koma kufa sannan ya koma kaza kina fahimta sai ya daddama kowane gari sai ya karaɗe hadisansu sannan lokacin da zai yi zai yi tabuyir shine ya koma rubuta su yanzu ɗazu ya yi ya rubuta su roughly yanzu ya zo ya tace ya sake yi sannan ya komo a madina a kusa ga mimbarin manzo sallallahu alaihi wasallam nan yake rubutawa kowane hadisi sai ya sake maimaita shi ya rubuta shi a mai hadis hadis sari yace bai taba ba ya gama fa kwatin hadisi final yanzu ya gama binciken kai ne rubuta zai kuma ya rubuta zai hita yace wani hadisi sai ya mai raka'a ya yi roƙon Allah Allah ya sa Allah ya sa ya dace sannan ya rubuta sannan ya rubuta kila ku fahimci haka wanda imamul eh, wasu saura duk haka suka yi saboda haka yanzu idan an ka ce mutum ya samu hadisi ɗari biyu da yan kai akwai tuhumar da wanda ya rubuta hadisai talatin hadisai dubu talafuwan wanda ya rubuta hadisai dubu biyu akwai tuhuma ga wanda ya rubuta hadisai dubu talatin da biyar zuwa da bakwai za ka tuhumai in an kace an kacce sai da ya yawon uwa duniya a kula uwa duniya ba irin wata in tasha ba yau ba kasan yin ba haushe an kace ya yawon uwa duniya ya yawon karatu ko ehem saboda haka yana daga cikin abubuwa mu zo mu dawo gaba ɗaya mun ji wannan a wajen tabi'ina waɗanda su sahabbai suka zo ga tabi'ina ko wa idza nazarna ila amma abinda muka son muka son mu a fahimta sosai ba son muka mu rage kimar Imam Malik ba sosai a fahimta son muka ka fahimci Imam Malik yana da source ko ba haka ba ingantacce yana da majiya ingantatta shi ma ne ya gargado mana karatu hasali kan wannan magana yake a fahimta amma a lokaci guda kuma ka fahimci mas'alolin wanda suke ka fahimci idan imam malik aka kawo mai hadisi yace ban taba jin wannan ba ka fahimci haka nan idan ka rubuta mu wadda ka ga baka ga hadisin abdullahi bin abbas ba baka ga hadisin abdullahi bin mas'ud ba baka ga hadisan su abu musa al-ash'ari eh, su hadisan abu hurairah ba da abu akwai hadisin abu hurairah a abad ladin abdullahi bin zubairi eh Abdullah bin Umar ya da hadisai ne ba gane su ba sannan ba ga da sun Ali bin Abi Talib ba ba ka da ba ga hadisan Muawiya ba ba ga hadisan su waɗannan da suka tafi su Mu'adh bin Jabal ba ba ga hadisan da suka koma Makka da zama ba to ka hankalin kai tashi kila an fahimta zaka ga sahabbai da yawa ya kamata me yasa tambayar farko me yasa ba ga hadisan Abdullah bin Abbas ba me yasa ba ga hadisan Abdullah bin Mas'ud ba me yasa ba ga hadisan Jabir ba Jabir ibn Abdullah me yasa baka gansu a cikin muwadda ba sai a ce ba Madina sun rayu ba sun ban Madina lokacin harkici sun tafi sai zan ƴan Makka ko yan Madina ƴan Makka ko yan Basra ko ƴan Kufa su sun ka samu wannan hadisai kila fahimci wannan akwai wata rigima bayan haka babu wata rigima bayan haka in na tsaya a garin mu garin mu karatun garin mu ɗaya sani Allah ya sa mu gane to mu koma yanzu dabaka ta sahabbai to mu koma dabaka tabi'ina wa idza nazarna ila tabi'ina al-kibari al-mashhurina idan muka ji manya-manyan tabi'awa shahararru su ma muna dan lisahi haka wajadnal mashahira min at-tabi'ina bil madinati za mu samu manya-manyan tabi'a da muka sani akwai tabi 170 a Madina a Madina kaga ba ko taba mahalkin ciya bari ka zanna ka dan lissan su ba ko 20 ka sani ciki ko kuma a tassa magana kai ta hauka dan 20 ma ka sani ya kamata ka san 20 ko 30 daga ciki akwai 170 a Madina an fahimta sosai tabi'iyan Wabin makka a makka hamsin da ɗaina wabin basara tis'in da biyu basara tis'in da biyu kufa ɗari da goma sha takwas an gane waɗanga manya-manyan garuruwa to in ka haɗa waɗancan da ba su da lamba mai yawa su waɗancan sham da misira da yaman da kurasana za ka samu ɗari da sittin da ɗaya saboda haka kenan in ka auna imam malik za ka ce yana da fatawar sahabi fatawar sahabi wanda yake ta sahabi in awon tabi'i ne ka magana ɗari da saba'in ko kage ko ya samu karatu wanda ku kula sosai tabi'i da suna karanta da malik ko tunda ina jina cikin atba'ut tabi'in eh dabaka ta uku yake to kage wanda adda malami 170 ai na jin zai karatu ko ba haka ba eh yayin da kila ma ana samun waɗanda ba su kai wannan martaba ba su ma sun karantar da shi tunda kana samun ware ka su karantar da kai ko ba haka ba a takeice dai imam malik yana da kusan malami na kurkusa 170 a yayin da yana da malami na sama malamin malami kenan ko dari da hamsin da biyu to in muka diba kenan ya rasa hamsin da ɗaya na makka tis'in da biyu na basara dari da sha takwas na kufa haɗe min su buge hamsin da ɗaya tis'in da biyu muna da dari da ɗari da arba'in da uku ko hamsin da tis'in da ɗaya da tis'in da biyu dari da arba'in da uku ɗari sannan ga ɗari da goma sha takwas sun zama ɗari biyu da da sittin da ɗaya to in ka haɗa su sannan in ka ce ka haɗa da waɗancan sauran garuruwa su ko ɗari da sittin da ɗaya ɗazu kun ce ɗari da sittin da ɗaya ko sannan ga kuma wasu ɗari da sittin da ɗaya sun zama nawa ɗari biyu ko ɗari uku ehin ɗari uku da biyu ko da ishirin da da ishirin da biyu ɗari uku da ishirin da biyu ɗari hudu ko to ga dai lissafin nan gaba ya kai ɗari hudu kuwa hamsin da ɗaya sittin da biyu ɗari da sha takwas nawa kun ka basuwa ɗari nawa ɗari sittin da ɗaya sannan ga wasu ɗari da sittin da ɗaya ya za su zama ɗari hudu ɗari sha takwas na ina hamsin da ɗaya a makka nika magana hamsin da ɗaya hamsin da ɗaya hamsin eh, makka hamsin da ɗaya basara tisin da biyu, kufa takwas na kun kace ko Ɗari biyu ko oh biyu, to na an ka samu matsala biyu sannan ga ɗaya sun zan haka Ɗari huɗu da nawa Ɗari da shida. ko da baka shiga Madina ba ko ko baka shiga Madina ba kaga in kace kai adalci wanda ya karaɗe ya zo ya zo basara ya karatu ya zo kufa ya karatu ya biyo makka ya taba ko ba haka ba ya zo sham da siriya da yaman da khurasana ya da'a suna wasu akalla zai yi adadin tabi'i na malamai ya da wanda ya zana a madina amma duk da haka nan shi kuma dan madina yana da shi ma ingantaccen karatu tun da wajen tabi'i 170 garai kasan kai garin ku ko guda babu ko tabi ko guda babu ko amma kuma kai karatu kuma an ce kai karatu to da bale ga wanda da dalibi 170 a fahimci malami ne sorry malami 170 amma ala kulli halin kakka ji mamaki an ka ce imam malik wasu fatawai so ya rasa su bai da fatoyin wasu wasu malamai ko ko ku matsala ta zo ya rasa amsa game da ita bai da fatawa kanta sai ya yi jazakumullahu khairan sai ishtihadi idan ya ishtihadi kar kai mamakin wannan matsalar akwai ta ingantaccen hadisi tantan ta gari hadisi kan khususan kan wannan matsala sai dai kash hadisi in sahabin da adda wannan ya haita madina ba madina ya zanna ba shi na kufa ko shi na basra ko shi na yaman ko shi na kurasana kuma can ya yaɗa karatun can kowa ya sani ko ɗan ƙaramin yaro ya san wannan matsalar kira gani ko ɗan ƙaramin yaro ya san matsalar sai ga matsalar ta ɓoyo ga wasu an fahimci wannan ko eh Allah ya samu gani amma a lokaci guda kuma ka san daraja Imam Malik a yawan adadin malamai ne ka san da haka wa fi asr atba'i tabi'in an ka zo ga dabaka ta uku ta atba'u tabi'ina wajadun mashahira za mu samu shahararrun su suma min atba'i tabi'ina bil madinati a madina dai muna da tabi'u tabi'i dabaka ta uku gare mu a madina ɗari su imam malik da matara kama da su ko ba haka ba ehe malik da matara ka irin wari ne dabakatu sadisa sali'a samina tasi'a ko ba haka ba zaka same su uku a basara zaka samu bakwai a kufa zaka samu ɗari da hudu an fahimta a basara da kufa za ka samu ɗari biyu da nawa ɗari biyu da goma sha ɗaya a basara da kufa ɗaya an fahimci wannan fahadin ihsa'iyatu al'ilmiya wannan lisahi na malamai lisahi na fagen ilimi fi dau'i kitabati ibn hibban rahimahullah amma a hasken da mun ka samu wajen ibn hibban wannan ibn hibban na ha saboda haka kace 100% zaka rage da Allah haka nan na bincike na na mallami guda duk da dai mallamin ah, yana da fika fika ne yayi shi kusan ma in ma za a samu gyara za a samu ƙari na ba rage ba kila fahimta duk bai rubuta kowa ne ba sai da ya san shi saboda haka ga ba batun ƙari ba batun ragi amma ni amma ai kana yadda an kace bai san wasu ba saboda akwai possibility a samu ƙari ba kan ragi ba Allah za mu gane wannan sune ibn hibban ya bamu ya kamata ta hanga a neme shi a samai kullun abin da nake ce mutane a rinka komawa ga asali inda kana koma muna koma ga littattafan mu na da da da da da dai can kusa kusa ana jin kamshin annabi da ba samu wannan rigima ba ka ji abu sabo a ce rigima ka ji kaza kai ko ba haka ba eh irin waɗanda ya kamata mu samu irin wannan littattafai akwai su da yawa wurare kasuwa da sauransu wasu ma saboda ilimi yanzu ya zan kamar gaban za internet kai browsing kana samun su هذه الإحصائيات العلمية في دوع كتابات ابن حبان رحمه الله تعطي in ka za ta ba lil madinatil munawwara sahamal asadi ko ba haka ba eh za ta ba za su kar magana larabawa a ce wani shi ya samu rabon zaki babban rawo in kan an ka gari ba gari ko ba haka ba ko wane gari ka a hada ko wane gari da shi da gari wani to madina tahi in dai mutum ya zanna makka dai to madina tahi a wajen malamai ne ka magana in ya zanna madi'in kufa dai ko basara dai to madina ta dara eh kun ba mu mamaki ga wannan ko ba haka ba eh ai na kusa ga wuta shi shehidin zahinta ba mamaki wannan fi majalil ilmi wal ulama min ahad nabi sallallahu alaihi wasallam daga zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ila al-muntasafi thani min al-qarn thani har zuwa shekara ta 50 a karni na biyu rabin karni na biyu kenan 150 wannan kenan an gane duk da ya ce mujamai haka ne ya ce daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam amma lisanin ba baku daga zamanin kashi Usman bin Affan na an ka fara tsaye daga Madina ba samun rasul manzo sallallahu alaihi wasallam ba duk da dai ba mamaki ka zaka samu su ɗan kaɗan sun bari kamar Bilal Bilal annabi na rasuwa ce bai zama bai iya kiran sallah a Madina bai iyawa yace ashhadu anna Muhammadan kun bai gane ba bai iyawa shi sai ya kwashi nashi nashi ya koma ta misar eh Sham ya zama ne akwai wata rana zamanin Umar bin Khattab ya kawo ziyara a Madina aka ce Bilal don Allah abu guda muka yi muka roƙonka alhormat ka hauka yi mana kiran sallah mu dan tuna annabi Bilal ya hawaye kiran sallah a lokacin nan kamun ya sauko babu sahabin da bai kuka ba saboda tuna mun sai an kaje muryar muryar da aka ji zamanin manzo Allah na raye suka ji kamar yana gamawa a ji annabi a ga annabi ya hito amma ina mutuwa kenan belal saboda haka yaji bai iya zama mai to akwai ire-iren su wayanda sun ji ba su iya zama mhm. amma lokacin nan kuma ba a buƙace su ba saboda ilmin na nan kowa na nan kowa abinda sun ka sani kowa ya san shi ba a buƙatar tsaya karanta shemu kila fahimci wannan mhm. Allah sa gane wannan ibn hibbana wa yastahsinu bina yana da kyau gare mu huna ana an nastafida min al-ma'lumati mu samu fa'ida daga wasu ilmin mukka allati awradaha ibn hazm rahimahullah wanda shi ma ibn hazm ya karar da mu bayani anan fil ihkami fi usul al ahkam wajen littafin sa mai suna al ihkam fi usul al ahkam littafi na wanda akan usul al fiqh shi ma mujalladi hudu na littafi na mai kima sosai kwarai da gaske ta hakiki ne sai an shirya suna cewa da shi da muhalla bil asari mutum guda bai ta hakikin su ko mutum guda bai sharhin su mhm shi yasa da aka ce Ahmad Shakir yayi sharhin su yace anya mutum guda na sharhin muhalla kamata ya duniya ta tattaru ta yi sharhi ne ba mutum guda ba amma dai bari ya taba to kuma ya taba amma an ka samu lapsus da yawa cikin sharhi ne to ala saboda ni saboda kwakwalwar ibn hazm tana da zurhi da yawa kara hankali ne ya yi karatu ne yawa in eh, kamar da suka ta kusa akwai irin waɗannan malamai hankali ya yi karatu yawa hankali ya kwalkwalon matsala bai da nassi bai nassin magance ta hmm, sosai kamar irin ibn al-muqaffa cikin malaman luga ko ba haka ba cikin malaman luga da shi da lokacin da suka yi rijima da shi da ku tuna min wanda ya aza arudi khalil yawa da suka kaɗan yi muƙabala da shi da khalil suka yi jayayya aka yi aka kwan aka yi suka wari aka tambaye aka je ibn muqaffa ya kasa mu khalil yace kai na same shi ilimi ne hankali ne yawa ilimi ne eh ilmuhu aktharu min aqlihi ko aghzaru min aqlihi aka tambaye khalil ya kasa min muqaffa yace na same shi hankali ya ilimi yawa eh to ana samun wasu malamai haka akwai kokari sosai kamar ibn kamar Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala hankali ya ilimi ne yawa Abu Hanifa kila fahimta sosai wannan in muka shiga harakar fiqh duk zamu warware waɗannan matsaloli ka gani ka ga menene aka gina kan ilimi ko ko kan nafsi menene aka gina kan hankali eh sai ka yaba musu zaka yaba musu ka jinjina musu ka gano lalle hankalin na da yawa Allah ya samu gani ibn hazm rahimahullahu ta'ala haisu kala inda ibn hazm ka cewa al mukthiruna min as-sahaba radiyallahu anhu in kana neman fatawa littafin fatawa littafin usuluna yace ka mun ka zan malami don ka tsuwa daya zo malam yayi amma ina jin in kun tuna waɗanda mun ka fara bulugul marami da su farko farko mun karanci wurin ga ko an tuna ai ko yawa mun hidda wannan littafi daidai wannan wurin lokacin da muna kokarin a sanya aka ba da fatawa aka yi photocopy shahararru waɗanda suka iya ba da fatawa cikin sahabbai sannan waɗanda martaba farko da farko sannan akwai ɗan na biyu sannan na uku ina jin mun san da wannan malam Yunusa yi karatu wannan ko akwai lok akwai kasukan ma da an ka dauka lokacin malam Faruku baka taho ba na'am المقدرون من الصحابة رضي الله عنهم فيما روى عنه فيما روي عنهم من الفتيا ودن سنة دفتوا ما يوا سنة دفتوا mai yawa daga cikin sahabbai sun yi kowa in dai bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam to su ne waɗanda aka samu wajen manzo sallallahu alaihi suna ba da fatawa lokaci yayi su ne aka samu suna ba da fatawi to akwai almukus ba yawan hadisai ba a kula akwai almukusiruna min sahaba ko wajen hadisai waɗannan guda bakwai mun san su wannan fatawa ne malamai na da suka iya bada fatawa akwai nan bawar Aisha ta radiyallahu anha ina na take almadina wani lisahi na malan kasun yayi ma a ina malik ya samu sinadari na fiqh hudi ne da sinadari na iya bada fatawa tai an fahimta iya bada fatawa tai in ka diba Aisha ummul mu'minin a Madina take Umar bin Khattab a Madina ya rayu na ya rasu ɗanan ibn wa Abdullahi shi ma a Madina duk waɗannan kaburkan su a Madina suke Ali ibn Abi Talib a Madina ya rayu farko rayuwa tun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har lokacin da ya hau mulki amma ma ada alhamsi sanawatin alakhira taqriban banda shekara biyar na karshe nashi yana karba wannan mulki saboda rigimu sun kai wasu ya koma ina ya koma kufa saboda haka shekaru dai na farko tala ishirin da ya samu farko na farko ba rasul manzo sallallahu alaihi wasallam a madina yesu kasa ana sa cikin masu yawan fatawi ko Ya da yawan fatawi sannan akwai abdullahi bin abbas shi ma a madina ya zauna amma lokacin da an ka samu da kashe usman bin affana radiyallahu ban madina ya koma makka gashi nan za ku gani al-madina al-makka sannan lokacin da an ka samu rigima ta abdullahi ibn zubairi a yayin da hajjaj ya bi shi har makka har cikin ka'aba yasa an ka kamo shi abdullahi ibn zubairi kuma yasa an kai hangin dine to nan abdullahi ibn abbas ya ce ya ban makka ita ma sai ko koma mi ya koma daya. saboda haka ya rayu a makka madina ya rayu a makka yara rayu sannan akwai Abdullahi bin Mas'ud shi ma a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya basu suna nan a Madina ya zauna lokacin da aka kashe Ali bin Abi aka kashe usman bin Affan ya koma Kufa a Kufa ya zama shi sadu almajirai ne za ku ji alkufi alkufi alkufi kenan abin da muka so mu samu cikin waɗanga guda bakwai in ka ce ka yi ka ba da percentage wani percentage ya shi wani gari ya samu percentage na masu fatawoyi masu yawa Madina Aisha Madina Umar Madina Abdullahi Umar Madina waɗannan a ah, zai ga na karshe can ba an bata shi zai da sabiti madina waɗannan guda hudu ka ce kam a madina sun karayu inda imam mali ya samu sos ɗinsa na fikihu a fahimci wannan sosai fa hadi sab'a yumkinu inji inji ibnu hazm yace waɗannan guda bakwai yumkinu an yujma'a min fata min futiya kulli wahidin minhum safarun bakam kowane shi kaɗai individually ka tara fatawai ne ka samu babban boron safar wani littahi zahamun babban littafi safarun ككت ta hiyafa مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ba جمع aka eh, in abin a ce za ka tsaya ka rubuta fatawai ne shi kadai zaka san babban littafi na'am وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون وأن تدم مأمون يا تارا فت يا عبد الله بن عباس يا سا أي مي كرا أن كرا أو مي أي مي أيكن تارا فتوى عبد الله بن عباس في عشرين كتابا مجلد عشرين في عشرين كتابا مجلد عشرين duk da wannan ba a tace ba duka dai gaba ɗai kan da abi sanadi a hessuwa amma in yanzu Abdullah bin Abban shi kadai ana samu mujalladi 20 to akwai da sun ka dara ciki to amma yi musu yankan sanda ko wani zaka ce a samu 20 ko ba haka ba to 20 so bakwai har abin da yawa tunda 20 so biyan ma 100 ka zo wajen 140 kenan ko volume 140 na fatawi dai ya kamata kai tambaya fatan ga suna ina ko ba haka ba ina za ka same su in an kai ma fatawa ka jiba in ba su ba da fatawa ba sannan ka ba da taka kila fahimta shi sai ya kamata mu san abubuwan da muka yi karatu a riga an gama dole kai saranda ga malamai da sun ka gabata a fahimci wannan sosai na'am wa abubakar al-mazkur shi wannan abubakar da mun ka ce ya hada wanga da mun ka ambata ahadu a'immatul islam fil ilmi wal hadisi yana azaba baka san shi ba ko ba haka sai ce yana daga cikin manyan manya a hadisi da ni da ilimi sannan Ibn hazm na cewa wal mutawassiduna minhum wadanda an tsaka matsakaita su kuma su kuma duka in ka dan tattara sai ka samu dan karami littafi kila bai wuce kirman bulugul marami ko girman muwaddana su ba kato ba ba batun ka samu biyu ko uku zuwa 20 ba a'a kila zaka samu dai dan bolon guda ko wane nasu su an dai fi ma ruya anhum min al-futya radiyallahu anhum fatuwan da an ka same su li sawamuna su ga sunan wajen 20 manyan manya waɗanda a cikin first class wajen yawan bada fatawa akwai ummu salama ummul mu'minina akwai anas bin malikin akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Abu Huraira akwai usman ibn Affan akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As akwai Abdullah ibn Zubair akwai Musa Abu Musa al-Ash'ari akwai Sa'd ibn Abi Waqqas akwai Salman al-Farisi akwai Jabir ibn Abdullah akwai Mu'adh ibn Jabal sannan akwai Abubakar Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ka samu guda goma sha uku suna cikin dan middle middle waɗanda ba su da fatoyi da yawa su ma an kai su A da B to A din su an ka faɗi fa hadhihi 13 13 faqat waɗannan goma sha uku su ɗai yumkinu an yi juma'a min ya kullum ri'in minhum juz'un sagirun jiddan kowane ana idan samun wani ɗan juz'i amma ƙarami ƙwarai in ka ce ka tara fatoyi ne ko ne zama littafin kai ne amma dai ɗan ƙarami za ka samu an fahimta amma suna da fatoyi. ya kamata ka diba shi yasa aka yi ibnu taymiya ibnu taymiya daga cikin yabo ne da suka yi mai bancin yawan hadisai sai an ce shi ne a zamani ne mafi sanin fatoyin sahabbai ibnu taymiya dai in ka tambayi mas'ala duk wanda ya bada fatawa game da mas'alar an yi ittifaki ko an yi sabani sai an mata ma ita sai ya ce wani ya bada fatawar ga wanda yace wani ya bada fatawar amma shi ga wanda yace bambancin tawa da tawa ne wuri kaza na uku din su shi ko kaza yace ibnu taymiya shi yasa ya zama muftil am eh wannan kuma ko kasu ko kaki haka take littafai ne fatawa ɗaya ya ishe ka ka karance shi ya ishe ka ka ji waɗanda fatoyi da yawa in kana so a aƙalla ɗan littafin wani wani ɗan ƙaramin encyclopedia da za ka ɗan koma koma ga fatawa ta ibn taymiya a cikin bolon cikin mujalladi na ishirin ko talatin da wani abu an yi mai buge-buge da yawa akwai talatin akwai ishirin da yan kai kaga inda babu ta'assubanci ko da baka san ibn taymiya kamata ka ɗauko ka karanta ko da kana ƙiyaya da shi kai a ce ba kai ba ahlus sunna kake ba ko to dauko ka kana samun sata amsa yan kai ma tambaya ko ba haka ba kana samun sata amsa bale kana ahlus sunna wai kana ahlus sunna an baka san ibnu taymiya wai ahlus sunna ahlus sunna amma wai bai ba da fatwa ibnu taymiya bai ba da fatwa ibnu qayyim bai san ko guda cikin fatwa ibnu taymiya ba ibnu taymiya da aka cewa banda wai ba yawan balance ba sunan littafin ɗaya ya yi da sittin da yankai littafin ɗaya ba balon ba ciki akwai mai balon ishirin ko goma ko kaza a'a mai balon ishirin ce mai ɗaya ce mai ɗaya goma ce mai mai balon goma ce mai ɗaya shi ma ka samu sittin da anka amma saboda kiyayya da sunna shi ke nan bai karatu ibnu taymiya ya tafi ibnu taymiya saboda yan yan yan kazana yan kazana saboda jahil zai ce yan wahabiya na bai san tsakanin ibnu taymiya kan da ma'ahi muhammad bin al-wahhab akwai shekara 500 amma ya sa ibnu taymiya cikin mi wa yan wahabiya ka ji wanga jahilci ibn taymiya an shi karni na bakwai fa shidda zuwa bakwai dari dari shidda da sittin da wani abu an ka hai ko ba haka ba dari shidda da ishirin da wani abu an ka hai ya rasu dari sahiyat kusa kusan dari bakwai ya rasu ko shi ko wannan muhammad abu habib shi ta shekara hau dubu ɗaya da goma sha dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu an ka hai an ka ce mai ibn taymiya ce kai ku kyale dan wahabiya ashe kaga jahilci kenan ko ibn ibn qayyim ya ce dan wahabiya ibn taymiya ce dan wahabiya ya ka ce ibn hajar dan wahabiya kasan jahilci kenan jahilci bai da magani sai karatu mhm, Allah ya samu gani kowane waɗannan akwai littattafai ba ibn taymiya ba kaka ce ibn taymiya da kai ba mafi yawan malamai suna tara fatawayin sahabbai ko fatawayin kaza ko fatawayin kaza a kula da wannan abu na gaba sannan wayu zaku ilaihin ana iya kara musu aya tatin da waɗanga a ce dalha ka sashi na sha hudu ɗalha ibn ubaidillah ko ɗaya daga cikin asharan bashara bil janna akwai az-zubairu akwai abdurrahman bin awfi akwai imran bin husayn akwai abubakarata akwai abubakarata ba abubakarin ba abubakarata akwai ubadah ibn samiti akwai muawiyata ibn abi sufyana waɗannan ka hada su 20 ko ya kamata ka san fatoyin su ya kamata idan an kai ma fatawa ko matsalar ilimi ta zo alal aqalli kaji suna da fatawa game da ita kamun ka faɗa ko ba haka ba ya kamata ko bai kamata irin waɗanda a faɗe su ba sai ka ce mi shafi shi ku yace ko eh su waɗanda a faɗe su shi mi shafi yace shi shi maliki mi yace shi abu hanifa shi yace ka kula sahabbai an ka ce fa wanda su ha karbi sun ka sha nono wurin mashaya ta tun ba a gurɓata shi ba su su ma da shafi da hamadu bin da sauransu sai da aka gurɓata sai da sun ka buge hayaki ko sun ka zuwa hausha sun ka kakkaɗe ƙurar da an ka sanar sun ka sha mai tsarki shi wancan tun ba a sa mai komi ba kaga bai kamata a kai fatawar sahabi kana sa mata ka auna ta da fata wani malami ba to duk waɗanda duk su taro gaba da duk sahabban ga da mun kamali sahi in an ka ce annabi ya ce sun yi shiru in an ka ce ƙala rasulullahi kowa ya yi saranda abdullahi bin abbasin haka ya faɗi yace mun kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da an ce mun kala rasula sai kowa tsika da ta tashi sai kowa ya dankanta ya saurara wani umurni annabi ya bai ka gani haka aka rayu imam malik na cewa to babu abin da ke gyara al'umma karshe sai abin da ke gyara ta sai abin da ya sai an koma ga farkon Allah ya samu gani a gurguje nan za mu tsayi don na ga lokaci takwas da ishirin wasu jama'a sun yi ta roƙowa dan tsayawa ko wal baquna minhum tsaya don karatu an ka bai madadi kuma ba tsayi a yi ban ba da amsa tambayoyin yau ban ko karanta su ban samu damar karanta su ba kuma ni kaɗan nake banta da malam mustapha ko malam isa ya ɗan karanta ya ji abin da an ka ce don lokaci za mu ci haka na an ka ce da yawa amma cikin da an ka yi guda hudu na satin da ya gabata a gurguje hakikatan wasu tambayoyi ba sai an ba da amsa su ba fi sabilillahi saboda ni saboda karatattuka da yawa sun gabatu ehin a tunda tun lokacin da aka ta karatu matsala ta kihu irin waɗannan sallah azumi zakka haji cinikayya auratayya ina jin duk mun yi ta yin su shi yasa a dan kula kira wasu ko a bada amsa su ba ayi hakuri game da wannan sannan kuma ba mu kare ba muna nan muna yi mu wada ma da zamu kai yanzu ma ƙara ibadatu za mu shiga mu'amalatu jihadi da rantsuwa da irin auratayya da da cinikayya da mi da mi duk yanzu za mu shiga irin waɗannan matsalolin da an kai ta tambaya ga ko ku aka yi ta tambaya zadul ma'ad shi ma zai ba mu wani kaso mai yawa daga cikin fiqhul ibadati fiqhul mu'amalati hasali duk shi ma ina jin duk ba za ka rasa wasu amsoshi da yawa ba assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya auri mata da ciki kimanin wata biyar cikin kenan kimanin wata biyar kuma shi wanda ya aure ta alhali ya san tana da ciki sai bayan an ɗaura aure sai iyayensa suka gano cewa matar tasa na da ciki sai aka raba su to idan ta haihu to ya samu ya aure ta ba an raba su tun da dama tana cikin ta haihu ya samu ya aure ta kuma kuma tun da shi ya yi cikin to kaji kuma tun da shi ya yi cikin kuma ɗan da aka haifa nasa ne <laughs> wannan tambayar tambaya ta mai A da B A ɗinta dai ya samu shi aure ta ya samu shi aure ta babu wata matsala yana auren ta yawwa wannan kuskure da suka ya riga ya kana ya samu ya aure ta dan kuma dan sana amma ba na halat ba dan sana amma ba na halat ba yawwa mu ce haka saboda karatu in mun ka zo mu fahimci wata mas'ala da an kai rigima kanta ban ba da amsar ta amma bari bari bari bari kada muku tambayar idan da mace ta shi auren aurenta ta girma wannan yarinyar ta girma shi wannan da an kace iya ta ta ta zina ku rika tambaya shi auren aurenta saboda ni kun yi dadiya ta kenan ha kun yi dadiya ta a to ba ku yadda bai aure ta shi auren ta amsa guda shi auren aurenta to da ta to an tambaya ta biyu lissa bai aurenta ta haito gare ko to tana gado ne ha ku hana mata gado kuma ku ci aurenta ai ai kishiyoyi na in dai diya ta to ta gadai in kuma ba diya ta ba to ya aure ta kila fahimta shi zan ce mu tsaya haka nan ta kwana diya ta ba ta halabba ko ba haka ba a bata hakan amma diya ta ba ta halar ba saboda malamai sun yi rigima game da fatawat gadon gadon shege ko na hausa da kyau gadon dan zina ba su ce shege ba gadon dan zina malamai sun yi magana yana gado ko bai gado in kacce bai gado dummi in kacce kuma yana yi dummi shasa wannan muna mun hau hanya da duk an kai ma tambaya ka fara natsuwa ka fahimci tambayar Allah saka ma ibn Baz ko mi tsawon tambayi an ka tambayi sai sake maimaita ta ta ne ba da amsa don ta tabbata ta kwana kuma ga kaga ba ba amsa ta ta farko farko ba ibnu taymiya ya ba da fata wannan cikin fatawa yayi mata fefofi wasan iyaka akan duk kauli wa qala wani duk waɗanda sun kai fatawa ga wannan din sai dai an bato su sannan kuma shi ku ya bada da karkatan da ya haɗa sai hitar da fikihu da ya gani ciki Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka dai a yana auren wannan matar ita ko wannan ya ta an ba ta halal ba shi ko wannan ban san a me yake kasan a ce mai ba amma mu saurara mu ce ce assalamu alaikum malam malam ni ne aka bani sakon magani wato ya so magani na kemis kenan wanda ake saidawa akan naira dubu biyu da ɗari takwas da naira tamanin dubu biyu ɗari takwas da tamanin wai kuɗin maganin sai na sami wani wuri wanda ake saidawa a kan naira dubu biyu da ɗari shida ya samu rara ko ta dubu biyu da ɗari takwas mhm. eh, ɗari dari biyu sauri ta ɗari biyu da naira tamanin ɗari biyu da naira tamanin to sai na na kawo ma mai maganin akan yar akan akan yarda ya bada akan yadda ya bada sakon sannan akan yadda ya bada sakon kenan ya so shi akan 200 ya yace amma fa bai bada kudin kabo kabo ba <laughs> sannan kuma sai dawa zai yi shi sai dawa zai yi ma'ana na sun ai sai da zai ciri ba to menene hukuncin haka a musulunci ko ina jin shi ma da ji akwai dan rashin natsuwa ko shi yasa dai kokarin ya kuɗi cewa bai bashi kuɗin kabu kabu ba ya ji cewa kuɗin nan bai halatta shi so ba shi ma ya jiya mhm. ina ganin amsa ta hita ala kulli halin da ina da shi na tamban test sai sai in ce ni kai da kuɗin shi waɗannan kuɗin ni kai da su kabu kabun kai da su ko ku aljiyar soke ko ba haka ba sai mu sani kaga in kabu kabai da su ai wannan zahirun ba wani abu cikin kuɗin maganin duka tunda ya bashi kuɗin kabu kabu ba ya yi kabu kabu da su kenan al'amur wa bihun. to amma ni amma in ya zan ba kabu kabu ba kila nan kila ma inda ya sa maganin bakin shi cikin shi suna eh wannan akwai ashibha ciki ko akwai ashibha ala kulli halin ka ba da amana eh ga wanda ya baka amana wannan ina jin su ne a tambayoyin sauran fefofin duka neman addu'a na sai dai shi wannan cewa yana fama da wata rashin lafiya wadda likitoci sun ce tana iya hana ni aure domin zan iya shafa mata ita mata da zai aura kuma ni ina son aure sai ta ce don Allah a yi masa addu'a eh. ya ce don ina son aure domin kariya daga fadawa ga halaka yasa da Allah a taimaka masa da addu'a yace su Allah shi bashi lafiya shi ma wannan addu'a ce cewa don Allah malam yana neman al'umma da su taimaka min da addu'a don ina cikin mawuyacin hali shi ma to ubangiji Allah muna roko waɗannan duka da wannan mara lafiya da wannan wanda a cikin mawayacin hali ubangiji Allah kai kasar su kuma kai kaska musu wannan matsalar ubangiji Allah ka yaye musu muna tawassuli da dukkan ibadunmu muna tawassuli da wannan karatun mutane tawassuli sunayenka ya Allah da sifofinka Allah ka warware musu wannan matsalar shi wancan mara lafiya ubangiji Allah ka bashi lafiya shi kuma wannan wanda a cikin matsala ubangiji Allah ka yaye masa dukkanin yan uwan musulmi waɗanda a cikin damuwa Allah ka yaye masa a yaye musu gaba daya musulmin da a asibiti kwance ko a gida kwance Allah ka ba su lafiya waɗanda suna ganin suna da lafiya Allah ya kara musu gaba daya ah, wannan ke insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk